Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa wa 'yan majalisar dattijan Amurka cewa ƙasar Rasha ce take rura wutar a ware a yankin gabashin Ukraine domin abin da ya kira kitsa tashin hankalin da zai bata hujja ta kai farmakin soja. Kerry ya faɗa wa kwamitin hulɗa da ƙasashen waje a majalisar dattijai cewar a fili yake irin hannun da Rasha take da shi a tashe-tashe hankula na nuna goyon bayan Rasha a birane akalla guda uku na Ukraine. ya ce shugaba obama yana tsara matakan takunkumi masu tsauri da zai ɗauka idan rashi ta ci gaba da ƙoƙarin gurgunta ukraine tun da fari a yau talata Minista harkokin wajen rasha sergei lavrov ya faɗa wa 'yan jarida a moscow cewar ya kamata a sanya yankunan kudu maso gabashin ukraine a cikin duk wata tattaunawar da za a yi kan makomar wannan ƙasar